سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في بعد كراتم أولنا لساس نخلق المؤمن مع الشيخ دكتور مصطفى مراد babban malami a kulliyar da'awa a jami'atul azhar muna daren daren lahadi daren takwas ga watar tara watar satumba miladiya shekara dubu biyu da goma sha tara daren tara ko takwas ga watar <laughs> ga watar al-muharram hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina alif arba'amiya da arba'in da ɗaya yayin da malam usman an jefa shi duhu yana ganin tasu'a da ashura yau zai yi mun yi karatu saba'in da hudu shi ne karatu na saba'in da biyar ajiya mun yi karatu suka mai yawa don mun fara karatu tun daga shafi na 255 har zuwa 260 ma'ana mun yi karanta shafi shida a jiya ah, hikayar ah, abinan ah, wasu masu kyauta a ciki akwai almar'atul karima da mazahirus saha da albukhul da ilajul bukhul malakuwan zama ka su da kai hawa duk wani ai da kai so masha Allah yau za mu tashi shafi na ɗari biyu da sittin da ɗaya shi ne shan hali na sha takwas al'isar al'isaru fifi samu لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه الإيثار يا ما تيأكل ma'ana abin da kake so wa kanka ka so wa ɗan uwanka ka fifita ma ya samu sama da kai wannan yana cikin shan hali a kishiyar son kai mala ita al'isar fi al'isar an tuja da bilmali ka yi kyauta da dukiya ma'al ma'alhajati ilai tare da kana da bukatar abin ka bayan wannan shi al'isar tare da isar babu wahala ma'ana ka ba da abin da kai ma kana bukatar shi suna al'ifar ifar da na fifitawa ka fifita wani a kanka kalmar ifar fifitawa قال فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا بل تؤثرون الحياة الدنيا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة سيكي والإيثار في الإيثار من ألوان ينا دقت في اللونك المثالية أبن بغى مثالي في الأخلاق أشكن حاليا فهو فوق الأخلاق ينا سمد حاليا المتصلة وإن دسوكي دسادر بالمادة دماتيريا دمجة آه، آه، دم دم دم دم دم kasfaha'i kamar kyauta wal qana'ati da wadatuwa da kaɗan, walwara'i da tsantsini wal da gudun duniya wal da izza wal da cika da cikawa wato shi al'isar al-muttasila Bilmadda yana da sadarwa Bilmadda da wayannan maddodin gaba daya duk wanda ka ji an maka yana da ɗabi'a ta al'isar to yana da safa kyauta yana da kana'a wadatuwa da kaɗan aisha sa zai bayar yana da tsantsini wara'i yana da zudu yana da eh, riƙo da izza mai kyau da suka wa kun fahimta wa mawqal aqlaqil muta'allika kuma yana sama da halayya da suke alaka bil ma'ana da ma'ana kan rahma kamar sosai ai duk wanda ka ga yana son abun amma zai fifita wani ya bashi kaga ai tausayi ne shi yake wa samahati da yafiya wal hilmi wal hulmi wal hilmi da haƙuri wal afwi da afwa wal rifqi da tausayi wal ana da sannu sannu wal layyin da tausasawa al ana din abu sannu sannu zai ta ba ku rubarin bayar ko nan gaba Allah zai hore mu والليل دمه لو تقم معاملة هو تقم معاملة والصبر إذا أقول والسرق إذا جوشيا وظهارة القلب إذا طرف زوشيا <clears throat> ماذا حصل؟ اذهب wal isaru shi fifitawa alamatun min alamatin najahi alama ce daga alamar mai na far. ka ganta ta maka ka biya komai sai ga wani yana bukatar aure sai ka ce ka bar masa ya aura da kayan duka ai wannan sai malamin ko kai ne za ka yi wannan ko kai da alama za ka yi da fili min alamatin najahi wal falahi was salahi fi dunya wal akhirah fi tawa alama ce daga alamomin najah nasara wal falah da rabautuwa was salah da nagarta fi dunya wal akhirah a duniya da lahira قال جل شأنه والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون الله ينا يبن يم مدينه sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da suke madina Allah yana yabon su da wallazina tabawwa'u dara su ne waɗanda suka zaunar da mutane a gidansu suka zaunar da baƙi da suka yi jira a gidansu wal imana kuma ga sunan da imani ga son baƙi ga imani min gabu gabanin su wai rabbuna man manhajar ilaihim suna son wanda ya hijira ya zo garin su ba irin wasu kasashen da suke kin wanda ba dan kasar su ba yadda za ga dan kudu suna musguna yan arewa yadda za ga eh, yan abinan south africa suna musguna yan nigeria su tarbiyyar da allah ya bayar suna son wanda ya hijira zuwa gare su shi yasa musulunci shi yake karantar da kauna da son jama'a ai ba za ka musulunci ta karantar da haka ba ka tafi saudiya aikin hajji ko umara yadda jami'in tsaro zai mu'amalance ku ba zai bambanta ɗan ƙasa da bako ba zai maka magana cikin karramawa zai rika gaya maka hajja hajja hajja zoyofin rahman shi sa visa na hajji ko na umara ya zama kyauta ba a biyan kwandala kaga wannan tarbiyya ne da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar suna son baki har yanzu ƴaƴan ne da jikoki da tattabakunnin su ka je ma Madina kamar su haɗe ka mutum zai baka in ka karba shi zai gode shi ya baka fama zai gode kawai yuhibbuna man hajara ilayhi yana son yayi wa bako kyauta sai Allah yake wala yajiduna fi sudurihim hajatan ba sa samun wata bukata ta kai a zuciyarsu ba za su dau abu su baka zai jana ta kai ina ma da ban bayar ba ba sa samu wata bukata na ina ma su da ba su bada abun ba a zuciyarsu ne ma ushi daga amina suka bayar wa yusiruna ala anfusihim suna fifita bukatar mai bukata akan nasu walau kada jin khasafa ko da suna da yunwa khasafa zai dauki yunwa zai dauki damuwa zai da bukata khasafa kamar nutsar fi makmasatu yunwa law annakum tawakkaltum ala allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu sayd taghdu khimasan ko khumasan tajina shine khasasa da ba an fare yana da abinci loma ɗaya, yana matukar jin yunwa ya ga ga kana jin yunwa to sai miƙa maka ya zauna yanzu walau kana bihim fasad da za a ce gashinan ruwa zai tafi da shi an miko wani abu wanda shi ɗaya ne zai iya kama ya tsira ya ga wani to zai ce wa mai shi ya kama shi ya mutu wayo tsoro tsiro na ala'an fusihim walauka kana bihin khasasa shi na abin da aka rasa yau a duniya wanda tarihohi da kisosi da za mu kawo can a cikin babin zai tabbatar maka da wannan tun daga sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'i da sauran salafus salih gaba daya don zaga waɗanda a bakin mutuwa din sun fifita bukatar mai buƙata wannan kenan Wal'isa isa mala yace isaru wa mun man yuka shu nafsi wanda ya danne koran zuciyarsa zai mu yi bayani tsakanin bamban tsakanin al-bukhlu wa shuh rowa da karta ko huni kafirza ga mu yi bayani bambancin wanda ya danne rowa zuciyarsa fa ulaika humul muflihun wayannan yannan sune masu samun babban rabo isaru suratul hashr aya ta tara isaru rasul sallallahu alaihi wasallama fifitawar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ah jama'a ai dole annabi ya fi kowa ma fifita buƙatar wani akan nasa kada shine malamin sa wa rasuluna muhammad sallallahu alaihi wasallam ustazul mu'assirina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ma malamin masu fifita buƙatar wani akan nasu wannan zuru ilai mu kalli annabi sallallahu alaihi wasallama inda inda ma ja'ahu thawbun hadiyya lokacin da aka zo masa da sufa kyauta fa akhadahu muhtajan ilayhi ya kalbi sufar yana bukata fa talabahu ahadu ashabi sai dai cikin sabban sa ya nema liman wa kansa fa asarahu annabi sallallahu alaihi wasallama bihi ala nafsihi sai annabi ya fifita shi akan sa ya bar masa kaya ya bar masa kaya wallan zuwa eh ah mu dubi hadisin za hadisin fa an sahal ibn sa'ad kenan fa an sahal sahal ko shine ibn sa'ad daga sahal radiyallahu anhu Allah ƙara masa yarda annam ra'atan lalle wata mace ja'at an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam ta zo wa annabi bi buddatin da mayafi mansuja sakakkiya ta saka saka da hannu ta zo da shi fi ha hashiyatu ha a jikinta akwai hashiyarta me hashiya shin baki an gane ko yanzu ba ga baki da ganin rigan na ba naɗe an ɗinke ba ne hashiya sai na akwai hashiya kuwa eh sai na akwai hashiya kai kai kai zan kayan akwai hashiya ya eh? akwai kwarkwata na jiki ko ba komai shi ne ai mata cin bakinta eh, kalmar hashiya daudi yake cewa ana nufin ba a yanke ta ba da cin bakinta yadda aka yi haka ta zo mana sabuwa til da cin bakinta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine farkon wanda ya sa haka yanzu cikin fathul bari sharhan sahih bukhari a tajiruna duruna malburda kun san menene burda ko in ji sa'al qalu suka ce ashamlatu mayafi ko gwado mayafi wanda layin na ɗaya a a shabihu ta yi kama da gwado fayya ismun lima ya sami al-mar suna ne ga abinda mutum zai lullubu da shi eh, suna ne ga abinda mutum zai lullubu da shi ismoninta eh, mun gaishe shi barakallahu fi Allah tsara maka lafiya na'am shi da kenan eh, kala na sai ce eh, kala sai matar ta ce na santu ha biya dayya ya annabi na saka wannan gwadon da hannaye na biyu fajitu sai na zo li aksuka ha don in tafatar da kai ita li aksuka ha akwai ruwaya da na nasaltu hali aksukaha nasaltu halaka li ha haka ya yayi yayi kaulaka uku na nasaltu halaka li aksukaha li aksukaha nasaltu halaka li ha na saka ta da hannuna don kai don ka sa fa khada annabi sallallahu alaihi wa sallama sai annabi ya karbi wannan sufar muhtajan ilaiha yana bukatu wa zuwa gare ta da yadda yake rawan an wajen karba yana bukatar wannan sufafin kamar ma a sufafin da zaka ce wannan shine a abinda zai nuna maka manzo Allah ya kauna kayan ana ba shi sai shiga gida sai kwabe kayan da sai sai an gane ko ko ya yafa gare kaga alamar yana son tufafin ka wani kar ma ga tarko ina wani lokaci ke idan mutum ya baka kyauta abu yana son ka yi mai amfani da shi da ilaina sai annabi so gare mu wa inna ha izaruhu wa inna ha izaruhu lalle ita din shine mayacin jikinsa izar yauto hantarsa fa hassana ha fulan sai wani ya kyautata ta me hassana ha sai ta kai wannan kaya ya yi kyau ya haɗu mana sai wani ya yi bisani duk da waye ya bi kayan malaman su yi ta maganganu wasu ka ce abdurrahman ibn auf sai ya bika kayan kai kayan ne ya yi kyau yadda almuhibbu qabri ya kawo cikin al kuma ya karfafe ta zuwa ga imamu qabrani cewa abdurrahman ibn auf ya yi bi kai da kai saka nan ta yi kyau kayan nan ta karɓe ka ya rasulallah faƙala sai ya ce aksuniha ka tufatar da ni ita ma afsanaha ba kayan da ya ta kai ta kyau kai ma afsana ba kayan da ya kai ta kyau ko ko ta faɗi wasu ce wani ne ya roƙa wasu ce wani ba ƙauye ne wasu ce kaza amma hadisun ina jin eh, yana nan cikin sahihul bukhari a cikin kitabul jana'is a cikin kitabul jana'is na'am qalal aw sai mutane suka ce ma ahsanta baka kyauta ba yaya annabi labisa har nabi sallallahu alaihi wasallam musajin ilaiha annabi ya sa wannan kayan yana nuna bukatuwarsa zuwa gare ta sun masu alta sannan ka roƙe shi wa alimta ka sani annahu la yarud baya mayarwa in an roƙe shi baya kin bada abin da aka roƙa an wannan din da yake kai wannan kayan yana da kyau ya rasulullah kamar mu sai annabi ya tashi shi aka hau kan shi ya fara ka sa da ya roƙe shi abu baya hana ba ka sai yanzu aka masa kayan mu. kuma kaga shi ma ya nuna yana buƙatar ta yana son ya za ka raba shi da wannan ka kun gane ku kuma da annabi ya fito ya bashi yanzu ya faɗi ne wannan yanzu to aje shi abu shekara ya zubawo ya ji kuma ba dole tashi <laughs> Allah ba shi lafiya shi ba wayan dali ya faɗa ruwa sai a yi mishi addu'a ko ba kuma zama na'am sai ga abinda mutum ya ce inni wallahi ma sa'altuhu li albasa li albasa wallahi ba wai na roki annabi ya bani wannan kayan dan insa bane dan in sa yau da gobe bane a'a inna ma sa'altuhu lalle na roƙi annabi wannan tufafin ne litakuna kafani zan ta kasance likafani na qala qal qala yace fa kafan kafanahu sai ta zanto likafaninsa a ran da ya don tun da jikin annabi ya taba kayan ya samu tabarrakin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin yace Imam imamu bukhari ya kawo sahih ibn majah ibn majah ibn majah lambar hadisi 3,555 sai bukhari lambar hadisi 2,277 kitabu jana'iz sababi babi na 28 imamu bukhari ma kitabu jana'iz din ya kawo sa a babin wanda ya tanadi likafaninsa ya ajiye tun kafin ya mutu babu ne ya nuna halaccinsa babu manin sa'addal kafan fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam falan yunkir alai babin ga wani bawan Allah ya tanadi likafaninsa tun yana lafiya a zamanin annabi annabi ya masa rabbi da ai a gaban annabi ya ce da annabi ya bashi yace yaro ki kayan nan ne zai zama likafaninsa yace zan je in nade zan da na mutu amin likafani da shi annabi bai ce masa bid'a ce ba ba a ajiyar kafa ne ba sai annabi ya yi shiru a ya tabbatar da shi kun fahimci wannan gamsa saboda kai ma yau kana iya ajiyar kafa ne da ma kina iya ajiyar kafa ne duk da shi annabi bai ta gali kafa ne na ajiye ba amma ya nuna haka ya halatta a ruwayar abin ghassan روايه ابي غفران باب اناكو ابن حجر الأسكالاني يكاو ديت روايه ابي غفران اكن فتح الباري كان يجي سوى متيم رجوت بركتها حين لبث النبي صلى الله عليه وسلم انا انا صوي ان ذات البركه كايا كند النبي صلى الله عليه وسلم يا صاح او جن قبراني روايه زمعه ابن صالح sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a sake saka masa irin wannan exactly wannan don yana kyau to amma Allah bai kaddara ba ana kai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ba a kammala sakawa ba ibn babban yadda ibn hajar cikin fathul bari ya ce, ibn bakal ya ce a wannan hadisin akwai jawazi idadi shay qabla waqtil hajati ilayhi bai zanto rashin tawakkali ba don kayi tanadin wani abu kafin lokacin da za a bukata kuna fahimta na yanzu misali ana rani damuna tsara wata biyar wata shida wata hudu sai mai shi ya riga tanadi ya sai maganin feshi ya aje ya sai taki ya aje ya sai iri kaga wannan yana shiri da ban damuna ko to wannan ba laifi bane ya halatta mu ya tanadi abu kafin lokacin amma ɗalibi yana makaranta shekara ɗaya ko biyu nan gaba zai gama sai fara tara kuɗinsa na registration na waye ɗin sai ya halatta don a nan mutumin nan ya tanadi likafaninsa tun kafin ya yi jinyar ajali kuma ya mutu yi wannan zanzan wannan ke sannan kuma shi wasu suka ce hadisi na hujja ne da yake nuna mutum zai iya tona kabarinsa kafin ya mutu Eh? Eh, ya tona kamarinsa kafin ya mutu allah jigan aliyu a yi ya tona kamarinsa ya yi shekaru kafin ya mutu da ya rasu kawai ɗan rawa kawai sai duk da wasu na gani ya halarta mutum ya tona kamarinsa sun kafin ya mutu domin akwai wasu jama'a daga cikin salihai wai da suka tona kamarinsu kafin su mutu amma wannan maganar zainu ibn al-munir zain ibn al-munir ya mayar da martani kai. ya mayar da martani ce bi anna zalika lam yaqa min ahadin min as-sahaba ba sahabin annabi daya da aka ce ya tona kabarin su kafin ya mutu uwa uba kuma annabin annabi tona sa ba kuma sa ba su tona su ba har ma zai ne ga to walau kana musa ibban la kafura fihi ga mustahabi ne ka tona ka kafin ka mutu ko da sahabbai da yawa sun tona kabarinsu kafin su mutu da yi fatul bal mujallabi na uku za ka samu wannan bayani an gane ko saboda ga ba mustahabi bane ka tona ka kafin ka mutu an gane ko eh, wannan za mu zo kan shi gaskiya an gane ko don gashi an ce annabi ya san ranar da zai mutu an gaya ya ce ku je ku tona kabari sannan kuma mai tambaya mai tambaya ke cewa to yaya wuraren da zaka je an tattauna makabarta an tattauna kabari kafin a musu an tona na manya big size small size sannan ko an tona kuma medium kawai da zarar mutum ya zo wannan ya halatta a yi da ake yawan mutuwa amma ka je ka tona kabarin ka ce wannan na wani ba za a binne wani abu wani a cikin sai ni ko ma yaushe ne tona shi ne ba wa narahu sallallahu alaihi wasallama mun shiga shafin gaba muna ganin annabi Asiru, ghayrahu yana jibita wani sa bi da abinci wa shara da abin sha ma shiddati hajatihi ilayhi tare da tsananin bukatuwarsa zuwa gare shi فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال والذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوء abu huraira ya ce na rantsa da Allah wanda ba mota da gaskiya sai shi lalle na kasance ni abu huraira la'atamidu bi kabidi ina dogara da hantana alal ardu ina dogara da hantana me ake nufi ina kwanciya kawai rubda ciki shine ma'anar zansa ina rubda ciki a ƙasa minan al-du'i don yunwa inji abu huraira wa in kuntu la ashuddu al-hajar kun wallahi na kasance ina daura dutse ala batni akan tumbina min az-zu'i don yunwa yana jin wa shi Abu Hurairah sai yana daura dutse a cikin don sanya sanyin jikin dutsen ya riga dima fatar ruwan cikin sa wala karka abtu yawman ya ta hakika na zauna wata rana ala tariqim abisa hanyar su allazi yakhrujuna min wani suke fita daga gare shi kamar annabi sallallahu alaihi wasallam na ma'ana hanyar da idan an tashi daga masallaci ake fita sai na zauna na tsaya hanya in ji abu ya zauna don yunwa amma sai buksa ke baki ya yi roƙo ba kamar annabi sallallahu alaihi wasallam fata basama sai annabi ya wuce ya murmushi shi na ra'ani yayin da ya gani wa araba ma fi ya gane abin da yake fuskata wa ma fi nafsi da kuma hasashen abin da yake cikin zuciya annabi ya ya gane ina cikin yunwa ne sun maƙala abahir sana sana bisa aba abahir huraira can wata da namiji an gane ko to amma annabi yana cewa abu huraira abahir ba na baban kyanwa namiji قلت سنت لبيك يا رسول الله نا أمسى مك يا منزو الله قال سنبت إلا حق بيوني ومضى سيت الجمال تبعته سنبيش فدخل كان بيش وجنانسا فاستعدنا سيني بإذني جنانسا السلام عليكم فأوذنا لأك بان إذني فدخلت أبوه هنا إليك دنشر وجاء النبي فوجد لبنا فيها النبي يسعب نونه fi kadaihin a cikin agushi? fa qala min aina hadha laban sai annabi ce ya ku jama'a gidan nan ina aka samu wannan nono ka ba shi ya kawo ba ka ya zo ya gani ya kamata a binciko ba yawwa don ba wai ka zo gida kawai ka ga an ɗauko abu an kawo maka ba kai ka saya ba sai ka take nas shi ke nan sa kirawo sunan wani dan wuyi a ce saurayin wacce ce ya kawo hmm. shi ya sa wannan haƙƙi ne na uba kenan ko na mai gida in ya ga abu ba shi ya kawo ba to ya halatta ce daga ina aka samu in an gaya masa gamsashen wuri ne sai addu'a da fatan alkhairi ko ba ba jama'a kuma ya nuna ya halatta ba sai abin da ka kawo ba ana iya ihsani wa iyalanka su dan maka dan annabi bai sayi nono ba amma ya zo ya gani shi ke tambayar su da gani kuma abin da yake nuna ka tambaya daga ina lokacin da annabi zakariya alaihi salam yake renan maryam kullama dakhala alaiha zakariya al-mihraba wajada indaha rizqa kaje shuru ba sai da tambaya ya maryamu anna laki hada ya ce maryam ya ke samu na abin shi shi ne ta bada amsa huwa min indillahi inna allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab ba ce ta zo kaga yarka da ankon kaya biyar waye baki ta ce ba shi wannan ai akwai alamar min ba amma ita na sai ta yi sharha ko amma na maryam akwai alamar min indillahi da don abu ne za ka gani ba a season nasa misali apple ne misali gwanda ne za ka zagaye garin babu amma sai ka zo ya zo ya gani a wajen maryam kuma da nono nonon sa alamar yanzu yanzu yanzu yanzu aka tsanka to akwai alamar wa min indillahi ko ba akwai wannan kenan shi ne kenan kala a bayar zanabe ce sai a zanabe ce daga yana muka samu nono nan kalu suka ce a hada laka a laka fulan au fulanatu wane ne ya kama da kyautar ko wacce saboda haka manzo Allah yana cin kyauta yana shan kyauta mata na masa kyauta a gidan shi maza na masa قال سيدنا النبي أبا هر أبا هريرة قلت سنك لبيك يا رسول الله قال سيدنا إلى حق تفيد إلى أهل الصفة zuwa ga mutanen suffa fari ohun ne ka kira ahalin suffa su zo ga nan za a yi fata ka ko ba ka ba ga beta ya samu a kirawo mutanen ahalin suffa kuma kwata-kwata-kwata-kwata wannan nonon nan jama'a bai kai kofi ɗaya ba bai fi kofi ɗaya ba bai kai babin bola ba abu hurairah shi an ba shi ma da hakuri zai sha jama'a zai san ne ya koshi ba yanzu an ce je ga ya yi gara ahlus sufa ahlus sufa ko sun kai kusan gari wasu ma eh? a a sun ji hmm. ga sunan za su gan su eh, marasa karfi ne halakawa ne gwagware ne tuzurai ne eh, suna kwana da kai <laughs> so to kaji kaji wani ya yi tambihi wanda kira qala wa ahlu sufa adiyaful islam to ahlu sufa bakin musulunci ba baki na kafa da hanci ba baki to yo eh, bakin musulunci ne da ya auna ba sa tattaruwa ala ahalin babu iyali wala malin ba dukiya wala ala ahalin ko ba su da kowa ko ba ka ba kamar wai kashe. Ah, ba mata hudu ba ba dubu hudu ba eh, ba iyali ba ba dukiya ba eh, eh. Ah, ba zai lahu lahu mabitu zokon <laughs> eh wani yana tawilin suna ne ko sunan goraye kuma yin gabulu da mu da shi ake yi ka kada yin gabulu qablu nan Allahu alaihi <laughs> wannan kenan ahalin sunfa baƙi ne na musulunci la ya auna ala ahalin tattaruwa zuwa ga wani iyali wala malin ko dukiya wala ala ahalin babu wani ɗaya da yake ɗaukar nauyinsu ba san kowa ba wa kana idza tudu sadaqa idan sadaka ta zo annabi ba za ya ilaihi sai tura musulunci dan ba sadaka duka zai tura wala mai tanawal min hashe an baya ɗana komai a ciki wai za a zaro idan an zo wa annabi da kyauta arsala ilaihin yana aika ahli sufa wa asaba ya ɗana daga ciki wa tarayya da su dan me yake ɗana kyauta din kwaɗayi ne ba kwaɗayi ba kawai dai duk wanda yawa annabi kyauta yana son annabi ma ya ɗana wai za a tarwa ne eh, eh, fasa'ani zalika ko abu rere da tun da annabi ta in je in kira alal sufa haka ya bakanta mun rai gaskiya gama ya bakanta mun fa qultu don cewa ne a zuciyata wa ma hada laban fi ahli sufa me nonon nan zai a cikin ahli sufa gaba kun a haku ni fa na cancanta an ban na hadha laban in samu daga wannan nono shirbata in dan samu in dan sha a takawa in samu karfi da ita sai za ja'u amma na sani in sun zo ma a mara ni ni annabi zai umarce ni ko kuntu ana udin in riga ba su wa ma asa wa ma asa wa ma asa bai tsammani ba bai tsammani an yabluga ni min hadal lamar wannan nono kowa zai shayi iso kaina ba min يكن من طاعتي من طاعة الله wasu rikin بد bai kasance ba wajen da'a wa Allah da da'a wa manzo Allah buddin ba matsawa sai an yi da'a tun da annabi ta kira ahlus sufa sai a kira ko yan araba ya ta kira shi a kira ko jaba فاتيتهم فدعوتهم Ina ma da نقرا ya ما دا اشي jama'a. Fa سنن جما فاقبلوا سوق زغ فسكنتو اي زوقا wasta'zanu suka nemi izinin shiga gida annabi adina lahum aka ba su izini wa gazo majalisan suka dauki wuraren zaman su min albayt a gidan qala sai annabi ta abahir qultu labbayka ya rasulullah qala khudh fa'atihim ka dau nono ka ba su layi layi ba sai ya sha kafin ya ba su ba annabi yanzu yana sai ya ba su tarbiyyan wa yu'siruna ala anfusihim yanzu abu hurairah yana makaranta annabi ana koyar da shi darsul isar darasin fifita kala sai ka fa khalsul qadaha sai na dauki akushi haka yaran ka za su koya musu wani lokacin ka zo da abu sai ka ce wannan gashi ka ba wani gashi ba wani shi da zaka sashi ya babbaya ya babbaya kan sai zama shine yana da anya abun zai ragu wani lokaci ma ka dan koyi kana zarewa da daya kada in kai wannan bai kare ba ka kana ba ka darasin al'isa wata rana in yau an yi da babban gobe mabiyinsa haka ake yi jama'a shi yasa ka kai ne gida kai ne ya dace ga riga cin tuwo a ƙarshe don al'isa don duk wanda bai ƙoshi ba a gara masa ko amma ka kai ne gwamnati amma shi kenan ka ci ne mara uku Kabar da mara ɗaya bai isa su suna ta kuka ta sa ta babban babban ne katon ne kai a da zai tsari da katon babban babban ne ayawa a ce babban naira ko sule babban sule zai ko babban kobo babban kobo eh, amma akwai lokaci da kwanfai babban yashi za mu zo mu ji dalili za mu zo mu ji a gaba sai za ba za mu eh, saurin cewa kwabo ba <laughs> abu hurairu rai ce fa hasul gada sai na ɗauki akwashin faj'altu udhihi razan bawo mutum kamar in kwace kwace sai annabi ya ishara a bashi a bashi da ya rabu ya sha hatta yarwa yarwa har sai ya koshi kuma ya ruddu alayhi alqada ya damun da aku sun fa sai fa udhihi al-akhar in bawo mai biye da shi da ya rabu hatta yarwa thumma ya rudda alayhi alqada hatta ta haifu ila nabi sallallahu alaihi wasallam har na zagaya ahlus suffa kab na iso wajen annabi wa qad rawiya alqawm kulluhum eh, mutane dukan sun koshi sai su yaran kowa sai ya je gida ha so su ga samu na da wani yawa ga mu yawa na'am sai ya ce fakastun sai abu hurera ya ce hatta ta yi filan nabi wa ƙarauyen ƙaunin kulluhun mutane sun ƙoshi gaba ɗaya fakadar ƙadaha ta nabi ya ɗauki akushin ko za a ko alayyari sai sa'ina a hannun sai riƙe haka cikin ikon allah ba nonon bai na ƙasu ba sai annabi fa nazara ilayya ya kalle ne abu hurera da sama sai ya murmushi ta zuciyar murmushin tausayi yanzu kuma murmushin daɗin mamaki ƙala a bayar ƙulsu zane ta ta yarza ƙala sai ta baƙi su ana wa'anta ko rani da kai ba ƙulsu zane ta saddata yarza ka yi gaskiya manzu Allah ƙala ta nabi ta ƙuƙuɗin mashirar zauna ta sha wani yana nuna maka kamala ce shan abu a zaune duk da sha a tsaye ba haramun bane har ana annabi ta zauna ka sha an gane ku faqa'ada faqa'atu sai na zauna fa sharibtu sai na sha to abu hurairah har yanzu akwai darasin wa yusiruna ala anfusihim yanzu jikinsu ya doka yana kan bi doka kwat kwat kwat ban kare ya shanye ya bar annabi ba sai qur'a sai mi ga annabi faqala annabi sai ishra sai sha kaga ya dau darasi ko za ya al-ikar fasharin su da sha fama zale ya ƙulu bai gushe ba yana cewa ishrab sha ya sha sha ya sha hatta ƙultu har na ce la wallazi ba aka ga bilhaji na rantsa da allah da ya turo ka da gaskiya ma a jiru lahu maslakan ban samu wurin da zai sake shiga ba cikin ya cika hajji raba uku da majishi ya cika qala sana bi jaza'alini nuna mun fa ataitu na baki alqada akushin fa hamidallah ta'ala sai gode wa Allah wa samma ya bismillah wa shariba a fadla ya shanya ragowa fadla ragowa لا يتصل الرجل بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل وليغترف جميعا وانا حديث دوغو نا ابو da nono imam bukhari ya kafa bukhari hadisi da biyu. ba sharan hadisi na gaban gajon ba darasin hadisi amma mun ga al'isar annabi ya sa abu huraira ya fifita buƙatar ahalus saffa aziballahu min ihima ya burge Allah aikinsu ajiballahu ya birge Allah min ihima daga aikinsu wannan wani magidanci ne bari mu ji wane ne عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم للي وني متي يزو جاء النبي a matsayin bako yana jin yunwa fa ba sa ila nisa'ihi sai annabi ya tura matansa fa qulna suka ce ma ma'ana illa alma babu komai a gidanmu sai ruwa فقال رسول الله صلى الله sai annabi ya ce من يضم wa zai hada au yuzifa haza ko wa zai karbi bakuncin wannan qala rajul min al-ansar sai wani mutum cikin mutanen Madina yace ana ni ya mun da Allah bani bako annabi ya tura gidajen sa gaba ɗaya ba abinci sani bai wa zai karɓi sa sai wani mutum yace gani nan ibn yace sunan ah, sunansa sabit ibn qais ibn shammak yadda ibn bashkawal ya kawo haka wasu kuma suka abdullahi dan rawaha wasu kuma abu talha da sauran maganganu fan alaka bihi ila imra'ati sai mutum ya tafi da bakon zuwa ga matarsa amma kafin bakon ya shiga mutum ya shiga gida fa qala sai ta matarsa akrimi bayfa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ki karrama bakon manzo Allah faƙala ta ce ma inda na illa ƙutu su biya ni babu komai a gidan nan sai abincin ƙananan yara to shi yasa na ce kar a ce babban kwabo da wuri don suka ce dalle ba ta ce abinci na da naka da na yaran mu sai wasu ka ce mai yawa shi ya cinye nasa ta cinye naka to yanzu na yaran ne haka ajiye musu an gane su wasu masu sun fi Abdulrahman ibn au wasu sun ce talabin wane ne wancan mai abin sai aka ce a wancan masu kuɗi ne ba za ta a gidansu babu wani abinci illa ƙota siriyani ba wasu suka ce mai yiwa ayin abincin ma kaɗan ne ba isa ba an gane ko shi ne sai su suka yafe cikinsu suka bar wa yaron faƙala sun yi ce tako mai hayi hayyi ta'amiki ki shirya abincinki wa wa asbihi ki kunna firajaki fitilarki ki gyara fitilar ki kunna shi sai eh, kar gina ya zama akwai duhu wannan wumin su biya nake ki sa kananan yaran ki su yi barci ki goye su yi barci sai eh, za a rado a sha'a in suna son su ci abincin ne wasu kuma suka ce mai yiwa su larabawa a lokacin ba su damu da cin abinci da yawa ba za a yi abincin da rana sai yi da rana in namiji ya ci to shi ba shi da wani abincin da zai ci tsarin sai wace gari zai karya so kuma yara kuma suna tankin su ba babba ba to kaga bayan sallar isha'i sai su sha mu ne ba a najeriya ne ba mu ne ba yawanci muke cin abinci sau uku mu ne muka ɗauka cin abincin karyawan safe da rana da yamma mun ɗauka alfitru fardun farilla ne wal gada'u fardun farilla ne wal asha'u fardun farilla ne amma yanzu ko da kafashen turai da yawan suna ɗaukar cin abinci sau ne safe yamma mu ne a dole muka mai da shi muka yi kristin ɗinsu <laughs> mu ne a dole muka zama haka amma in ba haka ba shi ya sa yi ga ganin za ka yi azumi sahur buɗe baki don a nuna maka a yi safe yamma ne amma sanin kuma motan ba galibi mu talakawa ne da haka wani ɗin gidan za ka ga talaucin kuma yaran sai sun sha abinci sau biyar a rana ba ka ba <laughs> ba economy ba kaza sai zai ga cututtuka kala-kala mu aka muka ɗauka idan mutum ya kuɗi sai ɗauka kawai kulu shi shirabu hatta ya tabayyana albatnu sai sa muna kasuwa shekara ɗaya biyu ne wuce akwai wani attajiri a garin amma zan faɗi sunan shi ba ya fi kowa girman tumbi da ya kalla kalla ya kalli kasuwa ga wani ya wuce sai ka gina tumbiya ba mutane ci suke bai ta kalli kowa sai ka ce mai cikin wata tara saura da yako gane ko to shi yasa za ga galibi mu da muke da amina za ga ko da ire-iren za ga su laraba su ko da za ga wasu suna da ce abin za ga ba abu ne mara nauyi mu ba za mu ci mai nauyin da rana in ya da tuwo sai ya ji da kere ke nan bashi da yamma haka sai kaga kawai ana nika kawai masara sai ta sayar ta shi da matsala sai kin ba ma mata jirgin wani abinci da zaga za a sa wa yara yanzu a faranti yara uku su lashe ka kai wa yaran su mana yara ashirin za su lashe <laughs> an gane ku shasta turi mun shiga babin fi tsohon ka ne ba ko ba ka ba ah, shi ne gane shi yasa abin shi ta harga ce da fasari shi yasa muke ta cututtuka akwai abincin da ya dace a shida da dare akwai wanda ya dace a shida kan mu da zaren mun saba cin abinci mai nauyi don za a yi awa goma sha so kuma da daddare an fito a cikin ne ta kwana so wani ya ci mara ɗaya da rabi zuwa mara biyu fa inda ya barci da wuri sha ɗaya da rabi ya fara zubar eh, yin so ina wani abubuwan zai zai ta su kwakwa ya ciki <laughs> an gane ko? yi <laughs> wanda da ya yi ma bisa ah, bajin to ai yadda muka wa cikin mutum zai fara rage yawan abincin eh, ya kamata mutum ma ya san ma nawa yake yanzu kai loma arba'in yana gosa da jamalar shayu amma zai kai hamsin ba zai kai hamsin ba amma zai kai arba'in na shi idan loma arba'in ne loma arba'in mutum ya ce sai da kanana da lafiya lafiya nugon loma arba'in makarfa ne duk da kuwa loma kala kala da akwai wanda ya kolo in ya yi wani loman nan zai ce loma wani ba guda sha biyar <laughs> don ci ba loma akwai manyan tsinka akwai manyan shuri akwai kananan shuri su <laughs> kaga idan mutu yana cin loma arba'in sai fara da 35 in 35 da 30 haka za ka rike lomayya har ya zai da loma goma zai ishe ka ya zai loka iman ke cewa sulba amma galibi cututtukan da muke ɗiba daga yawan shi ne daga yawan shi ne eh? yanzu kazan gida da kazan agri wa ya fi juriya na gida wa ya fi shi baga in ci ya ci ma ba ya tafiya ba wani burwana suna ka gan yana kwance ko shi ya shi haukan shi wannan shi saboda haka mu muna shi da yawa ko abubuwan da muke lafta ba masu amfani ba to in ka ce sai ya zanto ka ce kuma ka yi dago da kawai ka ji ka juye da safe kaje ka sai wannan kaje ka sai wannan kaje ka sai wannan wannan to shi ne kenan mai yiwa shi da iyalinsa sun ci da rana su yaran ko an ware musu wanda za su sake shi da daddare shi ne sai ta matar kawai ta sa su yi barci ba wa bako sun makama sana ta tashi ka ana ta fulahu siraja ha ko wannan ko an taƙaita zancen a wata ruwa ya gaya matar ka su zubar da miya a hannu in na shigo in na ce wannan miyan fa ce yaron ne su kai wasa da abinci kuma ce ajiye fitila in mun fara cin abinci sai ki zo kamar kina gyara fitilan sai ki kashe shi ke da suka shigo sai so ba kun gyara nan miya kai nan miya da ta ce wannan miyan ya waye zuwa sai ta kai yara sai ta kai yara kenan sun kai babanku ya zama mai kuɗi yana kawo ku abinci sai ku ci kun ƙoshi ku rika watsarwa wai don bakon ya saki cikinsa ya sattu an fiye shi sosai to shi ne ke nan sun fara cin abincin da bakon bakon yana son su cika ne shi ko yana ga yanzu su tare bakon ba zai kusa kuma a son ta zo kama tana gyaran na sai filin gama su sa'an ya mutu kare a nemi abun kunna yi sai ta tafi shi ko sai yana ta sa hannu kamar yana cewa ba cin komai don bakon ya ce ya ƙoshi ba saboda haka masu ta burge ko ba ta burge ba wata za ta ce ai ya za ba gardin banza a bar yara na katin banza <laughs> shine sun makamar sana ta tashi ka ana ta sulhu siraja kamar tana gyara ta sulhu tana gyara siraja fitilarta fata arwo sai ta kashe shi faja'ala sai suka sanya yuriyanihi suna ta nuna masa da annahu ma ya kula ne kamar shi suke gabata shi mutumin da matarsa suka kwana dawuyayi ne wanda layin na biyu dawuyayi ne ai ja'i ne da yunwa da ƴaƴansu فلما أصبح دقريواي gada ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai وسلم يسمى wajen من Allah. faƙala sai annabi ta zahika Allahu laila Allah ya yi dariya a daren yau au ajiba ko ya burge Allah min fi ali kuma aikin ku da matar shi a daren sun burge Allah shi da matar shi fa anzalallahu akan haka sai Allah ya saukar wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bi khasafa suka ce wannan sababun nuzulna suna fifita bukatar mai bukata ko da suna da yunwa wa man yuka su nafsihi wanda ya danne koran zuciyarsa fa ulaika humul muflihun wa ina suna masu babbar rabo suratul hashr wannan shi wani hadisi imam bukhari ya kafin kitab manaqib al-ansar lambar hadisi takwas, kitabu tafsir eh, lambar hadisi 4889 haka ne sai ganin su wannan sunan. wanda ya je neman aure sai bar wani ya bar wani ƙarshen ka bar wani kai ka sani ba ƙarshen wa aka bar wani masha Allah kawai asin wa yusiru na ala'amfusi wadda ka nufin kasa ba shan fasur ka gane wani ba shan abubakar ka gane wani masha Allah ka ku zaga wani sun kwaikwayo wannan aya وهذا سعد بن الربيع رضي الله عنه يعرض على عبد الرحمن بن rabi ya yi ya bijiro ya arido ya bijiro ya yi kai ya auri mafi kyawun matan sa biyu zaɓi ɗaya wa ko malahu kuma ya raba kayan da zanta yake fa ana anas radiyallahu anhu kala kadima alaina abdurrahman ibn auf abdurrahman auf ya taho gare mu yayi hijira daga makka ya zo madina wa aqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallama bainahu wa bain sa'd ibn rabi ya ne ya kulla yan kwantaka tsakanin abdurrahman ibn auf da sa'd ibn rabi don da suka hijira sai ne ya dauki dan makka ya dauki dan madina sai ta ko yan uwan juna ne wa kana kathira al-mali sa'ad ibn rabi mai yawan dukiya ne kada sa'ad sai sa'ad dan rabi yace wa abdurrahman ibn auf kad alimat al-ansar ka san goro akwai rigima balle da ga goran ta ga karfi wani wani sai balle bango sai ka kad alimat al-ansar mutanen madina sun sani kad alimat al-ansar Eh, sai ka riga motsa jiki shi da abu na muke faɗa a karatu na da ibn hibban yana nan sai ya mana bayani kilo nawa kake cin abinci a zama ɗaya ai wannan ai bayyana da koyi daga me? to fi da yi ko don ga mai gidan shi nan ko mai gidan bai kai shi abu nan ba na'am So shi da kiran sai yake cewa ah, sai sa da yake kad alimat al-ansar kad alimat fil ansar anni min aktsariha malan ita mutanen madina sun sani ina cikin masu yawan dukiya a madina sa'aqtumu mali bainaka wa bainaka shabrai zarraba maka dukiyata gida biyu wato duk yawan arzikin na haka ɗin zai raba dukiyarsa ne za a je gona a raba biyu a shago a raba kayan biyu a tsaga tsakiya kamar a kai shagon takalmin ka nan ka raba musu da malam shari'a ko ba da ba sannan shirikin da yake cikin durowa ɗin duka a raba biyu shine zan raba dukiya ta gida biyu yace idan na raba dukiya ta gida biyu waliya imra'ata ne ina da mata biyu fanzur a'jabahuma ilayka da akwai karancin mata ka do wace ce tafi burge kai ce mu tafi su yi kwalliya duba wace ce tafi maka aw qalliqu ha sai in sake ta hatta idza hala ta halatu mana tai tai idda tazawwalta ha sai in saki aura aura maka ita wani yadda ki matarsa ma ya saka ka aura ta kun zo haɗa sau zai tura gaban ka in ka ce da biyu ne zai ce da dubu biyu ma shi zai saka ma wannan ya aura kun ga uku da ita. to yau duk tarbiyyar na ya bar jikinmu bayan ma mun zo ba ma so wa ɗan uwanmu abin da muke so kanmu mun dawo ma idan mutum yana ya samu ma ranmu a bashe in mutum yana cikin matsala da bala'i da tashi hankali muna ta tsalle yi rayuwar mu yanzu aka nuna hoto hoto daga hoto ga wani farin fata yana hawan bishiya ga wani farin fata dan uwansa yana tura shi yana taya shi ga wani bakin fata yana hawan bishiya ga wani yana lilo da shi bakin fata yana jenti ba zai hau ba ba haka rayuwar yanzu ya zama ita ba haka rayuwar ya zama wani mai kuɗi a garin na ya rasu Allah ji kansa da rahama da kira wani lokacin kuɗi da daraja kuɗi da daraja lokacin ce zan ba wa wani dubu arba'in ne ka gani sai da alaji in ka ba su dubu arba'in ya yawa ba shi dubu biyar mana ya jarin goro sai ka to shi sai irga dubu biyar sai cire dubu arba'in ya irga dubu biyar ya ce gashi sai ka so in kai mishi na sai alajar ta adama kai ne nake so na bawa sai mai da dubu talatin da biyar a jikin shi to ka yanzu an ba ka darasi ko ba ba shi magana <laughs> ka ga ba shi al'isa <laughs> wannan kenan to shi ne kenan abdulrahman ibn auf kun shi ya san yadul uliya khairun min al-yadi sufla karka zama kullun sai an baka ko ba ka ba sai abdulrahman dan auf yace abin da zai faɗa abdulrahman barakallahu laka fi alika Allah sanya maka albarka iyalanka a dullani ala su bai ka kul ruwayar ba ana nuna mu ina hanyar ka ya nuna wa shi kenan da ya je shi ma lokacin kankani sai zo sai kamshi yake yi annabi ce aka yace yayi aure ba ai mutu ba sai da ya bar trillion ta nemi na kanka yana da shop wani hadisi imamul bukhari ya kawo cikin kitabu manaqibul ansar lambar hadisi dubu uku da ɗari bakwai da tamanin da dubu uku da ɗari bakwai da tamanin da ɗaya innaka in ta'ajab in kai in kai mamaki in ta'ajab in kai mamaki in ta'ajab min isari sa daga fifitawan sa'ar falatansa kada ka manta kuma in ka ji sannan lalle fifita wasu abin mamaki ya raba dukiyarsa ya ɗau iyalinsa ya ce wanne ya zaɓi wanda yake so to in wannan ya burge ka falatansa kada ka manta da Nabila abdurrahman jarumtar abdurrahman ibn auf a ce yanzu ga wani mai kuɗi yau yana da miliyan ɗari. ya ce zai raba kwadaki miliyan 50 ta ce a nuna mun kasuwa kawai zan je yin tsari ne ma fara nawa mai kuna hada mawqifan wannan bai to matsaya bane istisna'iyya na to gashiya balil ansar eh ba wai ana nufin ah, ah, abunan ah, sa'ad ibn rabi shine kadai cikin mutanen madina yake da wannan hali na fifita mai bukata a mawqifan istisna'iyya ba wuri bane na to gashiya balil ansaru ajma'un bari ba ga duk yan madina kano ka sun kasance kamar haka musulan abun buga misali na aliyu madaukaki shi isar wajen fifita wa قال أبو هريرة أبو هريرة رضي الله عنه قال qalatil ansar yan madina sun ce ni rasulullah wa manzo Allah sun bainana wa bainahum an-nakhal yan madina fa da muhajirin suka zo ga ya manzo Allah kawai ka shiga daji duk gona kanmu na dabino ka riga raba kowane gona ka riga raba rabi ka ba mai gona rabi ka ba bakon da yazo ba muhajir kada sai ce la yakuna na al-mauna wa yushrikuna na fi samri لا يكفوننا eh إيه، al-mauna المؤونة وأن لا نبير أي الأمل في في البساتين من صديها والقيام بها إيه، يكوننا المؤونة في إسر منا لوينيا معنا باين قونا دبينو دون دام غالبين ومرانين معنا لا يكوننا المؤونة ما ما صنع فريق منا لوينيا kasan duk wanda ya zo bako to zai rika bin mai gonan dabino ne kuna ji a ba sa barema ne ko dago ne bayan dabino sai a rika dan ɗiba masa dabino ce to ya manzo Allah mu dai a rarraba gonaka don ba ma su zo fi mana ɗawainiya su mana aiki suna leburanci su ma zai zanto suna da dabinon kansu wa yi kuna na fi sama kuma kuyi tarayya da mu a yayin kasuwa kalu suka ce su mena wa bana mun ji mun bi wani hadisi imam imamul bukhari ya kawo kitab manaqib al-ansar lambar hadisi da kaga su har suna son gina junan su wa hadatha al nan ka hijra ya faru da kansa wa hadatha al-hijra abin da ya faru a hijra nan ka da kansa awdahu dalil mafi bayyanannen dalili ne ala ma'ana akan wannan ma'anar Da innal muhajirina lallai muhajirai kan ja'u ila madina sun zo madina fa qasamu ikhwanahum suka raba wa ƴan uwansu al mutanen madina fi diyarin suka raba gidajensu, wa ta'amin da abincin su wa sharabin da abin shan su wa kisai da tufafin su wa amwalin da dukiyoyinsu. Al'isaru bil hayati fifitawa jama'a da rayuwa wa yablugul isar ya kai fifitawa mujahu kololuwarsa bai tanazalu sahabi sahabi ne zai sauka an hayati daga rayuwarsa isaran li akhihi don fifita dan uwansa an a'azami ma yamliku daga mafi girman abin da ya mallaka lazina muku misali an ابن أبي سعد رضي الله عنه أن الحارث بن هشام وإكرم بن أبي جهل وعياش بن أبي ربيع رضي الله عنهم مسلم أكل لن صحبنا خرجوا يوم اليرموك ثم رانا ياكي يرموك حتى أثبتوا هر أكي مصر رونين دا بذاسي تاشوا أثبتوا أي مصر رونين دا بذاسي تاشوا to bi on the line na daya usbitu shine la yastati'una al-haraka min shiddati al-ju'i ba za su iya motsi ba don yunwa sun yaƙi sun yaƙi ga raunuka ga yunwa su uku nan sun zo na ba za su iya shi ba suna cikin jini alamar mutuwa zai ɗauke su suna magagi faja alharis bin hisham bi ma'in da ya shirabahu sai haris bin ya yi kira a kama sarwa yana ishara a karuwa ya sha kafin ransa wa nazara ilayhi ikrima an kawo ruwan za a ba shi ikrima yana kallon shi ma gashi nan fa qala sai ya ishara idfa'ahu ila ikrima ku ba wa ikrima ruwan ya sha tukuna dan ba zai ishe ni ya ishe shi ba falama akhadha ikrima ikrima yana karba nazara ilayhi ayyash ayyash ya kalle shi قال سيدي ارفعه الى اياش كميغا اياش فما وصل الى اياش بإسوجين اياش با حتى مات في اياش يموت wa ma wasala ila adin minhu kafin bai iso wa ɗaya daga cikin bin ba ma hasa ba duk sun mutu Allah ya ya shayar da su alkawtar insha Allah wani alhaki ya ka abu da ifi ga ihilatul auliya da ibnu sa'd kadubi iyaka matuƙa wajen al-isar ya sa a abin da na ga muku su da mutum yana kogi zai halaka aka miko abin da shi zai tsira sai da ga wani musulmi dan uwansa ko da ba ƙabila ɗaya ba ko da ba yare ɗaya ba ko da ba ƙasa ɗaya ba zai ce wace ya kama shi in ya mutu ya shi to mu yanzu ma wani ya jindira zai ɗauka ya harbe ka kagarabar ya ba shi wannan tarbiyyar musulunci babu shi yanzu illa najiran kajiyar da aka yi a ah, ibn hajar a cikin fathul bari ya kawo asari sahabin da aka ba su kyautan kan akuya da kafafu sai ce wani ya fi ni bukata ya tura wani wani kuma ce wani ya fi ni bukata ya tura wani sai da ya ya gida sha na sha biyu sai ya sake dawowa gidansa sai ce to yanzu Allah ya san ni na cancanta ne wanzur ila abi ubaida wa mu'az radiyallahu anhuma dobi abu ubaida da mu'az wa hum yu'assiran wa huma su bin suna fifita al-fuqara talakawa ala auladin akan iyayensu an malik ad-dar radiyallahu anhu anna umar bin khattab radiyallahu anhu akhadha 400 dinar dan umar ya dauki dinari 400 dinari 400 ah, sai na umar ya ɗauka faja'ala ha fi surrati dinari 400 a yau zai iya kai naira miliyan 20 da kai dina umar ya ɗauki dinari 400 faja'ala ha fi surra asalin surra wani abu ne suke ɗaure hantsa ko nuna raƙuma da shi don kada yarda ta sha nono ana son nonon ya taru to amma ana ana nufin kamar a tara kuɗi a sashi a cikin jakar kuɗi surra jakan kuɗi a ƙalil gulan sai ka bawa bawansa in ka hab ka tafi da wannan kuɗin bi'a ka tafi da wannan kuɗin ila abi ubaida bin jarrah zuwa ga abu ubaida bin jarrah a cikin mubashirin da janna wanda aka ce sun fifita ƴaƴansu talaka akan ƴaƴansu radiyallahu anhu thumma talla tallahu إيه إيه آه، آه، إيه؟ في البيت تلغوا انا ايه سواء وتلغوا للذبيب تلغوا هنا ايه سواء كونتروا ميتروا ثم تلغوا سنة يليق عمزة في البيت اجينا ساعة آه، ثم تلحت البيت سنة كيب انكيري اجينا ساعة لن لوكتي حتى تنظر ما يسمعوا فين عمر يتكلوبة يا زيدك وإنك fa zahaba bi al gulam sai yaro ya tafi da wannan dukiyar ilaihi zuwa ga sayyidina Umar fa qala sai ya yaqulu laka mu'minin Sarkin muminai yana cewa da kai id al hadhihi fi ba'd hajatika ka kanya wannan dukiyar a sashin bukatarka fa sai ya ce wasalahu Allah Allah ya sadar da shi wa rahimahu ya masa rahama kuma qala sanan sai ya ta'ali ya jariya sai sanawa ke kizo ya baiwa ta sai kira baiwarsa iza hadidi hadi sab'a ila fulani ga dinarin nan guda bako ki kaiwa ne wa bi hadi al-khamsa ila fulani wa nan biyar din ki kaiwa ne wa bi hadi al-khamsa ila fulani biyar din wa ne hatta anfadaha har ya rabar da ita kafta da tsari waraja al-ghula ila umar bawo ne ya zuwa ga umar fa akhbaro sai ba su labari fa wajadahu kad a'adda wato bai bar komai ba fa wajadahu sai tarar da sai na umar kad a'adda mithla ya sake tanadar irin wannan kuɗin li mu'az bin jabal wanda zaka wa mu'az makaji an kai wa abu ubaida ga yanda ya faru ba to fi faqalil gulam idhab biha ila mu'az bin jabal tafi da wannan dukiyar zuwa ga mu'az bin jabal wa salla fil baiti kai a gidan hatta tanzura ma ya sauka duwa me zai fa zaba biha al gulam ilai sai ya tafi da dukiyar zuwa gare shi فقال يقول لك أمير المؤمنين إن أمر ينعك وادكي اجعل هذه في بعض حاجتك سنة وأن نقول هاتكم وسبك عشانك نعم سلفا مكانك كيما كرا يورك دي فقال سيدي رحمه الله وصله ثم قال سنة شيما معاذ يتي تعالي يا جارية mawazan jamal da ke zo ya baiwa ta iza abi ila baitin fulani ki tafi gidan wane duka za ku ce masa kaza ki kai wa wani gida kaza faɗala al'imratu mu'az sai matar mu'az dan jabal ta leƙo wa ƙara ta ce wani hannu wallahi mafakin mai gida wallahi ma ban miskinai ne babu abinci a gidan ba da namu ma a bamu mana falam ya buga zilkhirka babu abin da ya rage a kyallen khirka a kyallen ko a tsimmar ko a jakan illa dinara ne sai dai dinari biyu fada hajiha sai ya zungura ta bihima fada habima ya zunguro su da ya zuwa gare ta warga al-ghulam ila umar wannan bawan ya koma wajen sai na umar fa akhbarahu fa surra bi zalika sai na umar ya farin ciki da haka fa qala sai ce innahum su yan uwa ne a su su abba uwa ne wajen kyautatawa ba a min ba su daga sashi da birane ne yanzu ha'ula'i hum rijalu umar wayannan su jaruman umar sune ne mazajen umar wal hasan bin ali hasan bin ali bin abi talib jika annabi imamun fil itari shi ma shugaba ne a fifitawa sa'ala rajulun al hasan bin ali radiyallahu anhu ma haja wani yazo ya tambaya al hasan dan ali yace yana da bukata faƙalahu sai ya ce masa ya haza ya kai wannan bawan Allah inna haƙƙa su'alika lalle haƙƙin roƙonka iya ya gare ni ya azumu ladayya ya girma a gare ni da ka zo ka roƙa lamar ya yi girma a gare ni da ba roƙa kai ba duk abin da zan baka ina gana baka abin da zai ishe ka amma tunda ka roƙa sai wa in baka abin da zai gamshe ka ba za ka wayadi hannuna ta ajizu za ta gaza gaza ko za ta gaza an iya tsa'ika wajen ba ka mata sahiku abu da ka cancanta balkafiru fi zatin lahi abu mai yawa a zatin Allah duk abu mai yawa a zatin Allah kalilun kaɗan ne da eh, duk abu da ka ka bayar da yawa a wajen Allah kaɗan ne fa in qabiltal maisur in ka karbi abin da ya sawwaka wa rafa'ta anni ka dauke min ma'unatar ihtimal ɗawainiyar ɗauka wal ihtimam da himmantuwa lama lima a takallafu daga abin da zan kallafa wa kaina min wajibi haƙiƙa daga wajibin haƙinka fa'alku to da duk abin da zan kallafa kaina don wajibin haƙinka zan aikata فقال الرجل في مصبيته يا ابن بنت رسول الله يا دين ارمز الله صلى الله عليه وسلم اقبل فقد كنت wa ashkurul atiya zan gode wa kyautin da ka bani wa a'ziru kuma zai maka uzuri ala man'i da ka hana ni ma zai maka uzuri don zan ce babu ne ko bukatu sun yawa fada al-hasan wakilahu sai al-hasan din ya kira wakilinsa mai lura da lamuran wa ja'ala yuhasibuhu sai wakili yana ba sa lissafi sai ya ba ka kudade ya raba eh mun ba da kaza mun ba da hatta taqsa har ya hifeto ma an faƙahu abin da ya siyar a kuɗi faƙada sai ta hakil baƙi kawo kuɗin da ya rage min salatu ya ce alfi dirham dama ya ba sa dirhami salatu ya ce alfi dubu ɗari uku fa hadar wakilu sai wakilin ya zo da hamsin alfi dirham dirhami dubu hamsin kenan an yi sadaka da dubu ɗari biyu da hamsin dirhami dubu hamsin ai ba kuɗi ne ƙarin miliyoyi ba ne ثم ابو الحسن كان في الحسن يتمشي ماذا فعلت بال500 دينار ميكا أيكا تادا ديناري تليب قال كيف هي عندي سنة فقال الحسن في حسن يتأحضرها كذولة وننقل هذا فأحضرها في ذريك فدفع كل ما عنده من الدنار نيل في ابن عمر في الحسن بعد جد دينارا نندسكي وجنسه ودرائن درامومه إلى الرجل ya ba da su wa mutum amma suna da nauyin da mutumin ba zai iya ɗaukawa don nauyi wa ƙali wakili sai to wakilin hati hatiman ya amilu halahu ka wanda zai ɗauka wa kira wani ɗan dago ya ɗauka ba. fata ku sai zo masa da hammalai ne da ɗan dago ko hammalin ɗan dago da ko hammalai ne ɗan dago biyu aka zo da ɗan dago A ina ma ya ce in sun yi dagon sun kai a cikin kudin a cire a ne a biya su kudin dagon su ya kara saba kudin da ya ba mutum ko ba shi da kudin da zai bayar wa alhassan abu. sai alhassan ya shirya bikin jikinsa sai bayar da shirin rajin da mai dagon su lil hamali ne in kun je ka ba masu dagon wannan rida na wasu sayar su raba kudin shi da kudin dagon su <laughs> kaga al'isar qala wakiluhu wakilin sai ce masa wallahi lam yabqa indana dirhamun wahid yalla bai jira ne ɗaya bai rage mana ba fil baiti aw lam qala al-hasan sai al-hasan yace arju ina fata an yakuna li inda lahi al-ajr ina da lada mai girma a wajen Allah don babu kuɗi in akwai lada a wajen Allah ai akwai komai jama'a dubi ruhul islam na muhammad abdiyya al-abrashi shafi na 46 mu tsaya a nan yau muka shiga babin al'isa muka sauke insha Allah ta'ala gobe eh, sati mai zuwa ranar zuwa sai mu shiga babi na sha tara shan halitta na sha tara alƙana'a shine wanda za mu tashi shi ma sai mu shiga ciki mu ga me suke ciki ah, abu da muka faɗa na daidai Allah samun shari'a alada kuskure ko ko tun tuna insha Allah ya ce mana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk